garin da gunu dai ba nan ne muka fara zama ba tullu aka ce magarin kenan tsakanin birni da bagaji nan ne garin cikin na harko na arawa sai su mutanen mu sun ka taso garin sun fara zama sun kai gari da aka ce ma garin kwanawa da garin kwanana sun ka sun kai birnin bando sun ka taso da birnin bando sun kai jiniga jiniga na nan cikin duwatsun ga da gabas ga tabki har akwai sauran saken shi da duwatsu da itace to da can ne sai sun ka taso sun ka sabko kasa gangan tabki wani da ake ma kwakka da kwakka sun ka komo shama caga to nan shama cagan ne sai sun ka rabu biyu wanda akwa na ga lokacin nan kwana da ka ce mishi ikon da kawai nan da sun ka shawara ta a tashi sai ce to shi za su da gabas ga dutsen can mai kawa ya da mai zari can za a kawo gari wanda dan galadima ne kane ne ya ce ah. ya ce shi mutanen shi ba su zuwa ga inuwar dutse mai kawa ya ce k'a kaga dutsen can ya har can dogon dutsen can yace can zan kawo gari yace can zai koma sun ka taba garrama sai ce to rabuwa bi ba lahi ne ba sai shi wa ta ce kawo mai zari shi ko to na nan ga dan galadi ma kawo dogon dutse shi amma ran zamu nan kawo gari yanzu shekara nawa garai ana misali lokacin da fulani na Sokoto Usman dan Hodiyo ya ci gobir ya kona garin su da ake ma alkalawa sana akwai garin dogon dutse suwa ne suka kafa garin dogon dutse an sun kafa shi garin da sunan dogon dutse suna kwanawa shi dan galadi galadima rahonan shi ya zo nan ya kawo gari shi na dan galadima kwana na mai zari da kwana ya mutu sai shi ya zan kwana sun ka taso gida abin an ka kawo sunan daki arba'in cikin magadan sarauta kowane an ka bashi nashi wuri ya zamana. to daga kwana na farko har zuwa yau kwana nawa aka yi. daga kasala har zuwa ga abdulkarim noma kaka yau kwana ashirin shine na ashirin. wanne irin kabilu ake samu wannan. abin da a cikin dogon duci ka gani akwai sukur akwai adarawa akwai goberawa akwai hillani. mu kwanawa arawa ba gare mu waɗanda suna sun cikin garin me ya bambanta garin dogon duci da sauran garuruwa bambanci ne tana ɗauka huska biyu ya bambanta da sauran garuruwa saboda zaman bariki na nan amma an ɗauke shi kan tarihi gabanin nasara shi zo shi abinda a bambanci ne gari ne wanda mutanen da a cikin shi kansu game kuma abinda a sana'arsu halibi da noma menene mutanen gari ke alfahari da shi to abinda muka bugun gaba da shi mu muna bugun gaba da asulin mu eh, mun hito daga aka zama aka zama ko dan ari ne to wannan asali namu da shi muke bugun gaba